يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث, وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna 26 ga watan shawwal shekara ta 1436 wanda ya zo daidai da 11 ga watan takwas shekara ta 2015 miladiya ga mu a masallacin sultan ibrahim da suki gidan dare sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na littafin at-tauhid wa isbatu sifatun rabbi azza wa jal na shaikhu malami abubakar muhammad ibn ishaqa ibn husaimata rahimahullahu ta'ala littafi ne da ke magana akan kaso ko kashi na uku daga cikin rabe-rabe ko kashe-kashen aƙida ko tauhidi inda ya kasu tauhidin ah, rububiyya tauhid al-uluhiyya tauhid asmai was sifat to bangaren tauhid asmai was sifat shi na wannan littafin ke magana game da shi idan karatu ana bai da shi mun riko sifa sifa ko sunaye na Allah kusan guda tara yau muna bisa sifa ta tara sifa zatiya mun ce Allah mudaukin sarki yana da sifatun fi'iliya akwai sifatun zatiya sifa zatiya wato waɗanda aka siffanta zatin Allah madaukakin sarki da su kuma yana da su irin abin da muka ambata na hannu na kafa na ido da abin da ya kamance su to yanzu muna cikin magana kan hannu allah ɗaukin sarki shina da hannaye guda biyu mun kawo ayoyi sannan an kulla babe guda biyu to yau za a tashi babi na goma sha biyu wanda shine babi na uku a cikin jeren giyar masu magana kan hannu babi na goma sha uku afwan babi na goma sha uku za mu tashi a yau babu zikiri sunnatin salisati bismillahir rahmanir rahim قال المصنف عليه رحمة babu الله باب ذكر سنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق البارئ وكتب الله بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبه وفي هذه الأخبار التي نذكرها في هذا الباب إثبات صفتين لخالقنا البارئ مما ثبت مما ثبتها الله لنفسه في اللوح المحفوظ والإمام المبين ذكر نفسه ذكر النفس واليد جميعا وإن رغمت أنوف الجهمية المعطلة malam yace babu na goma sha uku babu zikiri sunnatin salisati ambaton aqida ta uku aƙida mai magana akan tabbatar da hannu in ka fassara sunnatin anan aqida yayi daidai in ka fassara sunna kana nufin abin da ya tabbatu ga manzo sallallahu alaihi wasallam kana nufin hadisi ingantacce kuma kai daidai ambaton hadisi ingantacce hadisi na uku an yi a babin farko an yi hadisi na daya a babi na biyu mun yi hadisi na biyu yanzu kuma za mu yi hadisi na uku duk da dai malam zai kakkawo hanyoyi da yawa amma duk matsayin hadisi gudana shi yasa ce sunnatin salisa hadisi na uku fi isbatil yadi lillahi al game da tabbatar da hannu sifan hannu ga Allah mahalici albari makagi wa kataba Allah bi yadihi ala nafsihi anna rahmatahu taghlibu ghadbahu Allah madaukakin sarki ya rubuta da hannunsa kuma ya rubuta ma kansa akan kansa ya tsokan mai azama kai ne wannan alƙawari anna rahmatahu taghlibu ghadba hushinsa ne rahama Allah za ta rinjaye hushinsa وفي هذه الأخبار التي نذكرها في هذا الباب أتكن ودنا هذا السيد زام أنبتا أتكن ونن بابي الأخبار على هذا to akwai isbatu sifataini li khaliqina al-bari akwai tabbatar da sifa biyu hadisi zai zo amma sifa biyu ta Allah zai ambace su mimma sabbata Allah li nafsi waɗanda daga cikin abin da Allah ya tabbatar mu kansa fil lawhil mahfuzi a can lawhil mahfuzi ya ambata maka ni haka nan wal imamul mubin kuma babban littafin kundi mai bayanin komi da komi kalima al imamul mubin shi ma lawhil mahfuzu aka nuhi shine me shine zikirun nafsi wal yadi jami'a cikin wannan hadisi an baton kalimar nafsu za ta zo an baton kalimar yadu za ta zo ina fata kila mun fahimci babin farko cikin wannan littafi wannan littafi kokari ya tabbatar muna a aqida nafsu aka cewa ba alwujudu aka cewa ba aqida ash'ariyawa sai su ce daga cikin sifatul lahi annafsiya shine alwujudu ina fata kila an san da wannan alqidamu albaqa'u al-mukhalafatil hawadisi al-qiyam bin nafsi duk waɗannan aqida ce ko wadannan zaurance na Allah bai ambata maka ne ɗaya daga cikin waɗannan kalmomi ba zaurance na waɗanda ash'ariya kullajiya sun ka kawo aqida ta tabata imamu imamul ash'ari lokacin da ya ba mu'tazalanci ya koma wannan aqida kullajiya sai yanzu yana riko da wannan ya yada abin nan daga baya kuma ya koma aqida ahlus sunna amma kai sho sai zan har yanzu ba a bari ko da su ba amma alwujudu ba ta da asali cikin alqur'ani da sunna alqidam ita ma ba ta da asali albaka ba ta da asali wajen alwujudu annafsu aka cewa annafsu akwai Allah shine nafs ehin annafsu da zaran ka tabbatar da nafsu to shi kenan ka tabbatar da wujudun lahi don kalimar wujudu tana nuhin samarwa samuwa ko wani abu mai kama da haka ko ba haka ba duk abin da ka gani akwai mujidu shi mawujudu na akwai mawujudu. in dun kuka diba kalimar mawujudu ta zo ala maf'ulu eh siga ta ta maf'ulu to akwai fa'ilu da duk da ruhu akwai daribun idan kaddima katulun akwai katilu to in ce mawujudu wa awajidu ga Allah kaga akwai kure nan ba a ce ma illa sai dai kila ta wajen bayanai da sauransu ka rasa warza cewa amma kida ahlus sunna wal jamaa kalimar wujudu ko kalima al-mawjudu ko wata kalima wadda ka nuna akwai Allah mudaukakin sarki annafsu suka bata ita kila an fahimci wannan mun karanta wannan babi kalima al qidam kalima al-qidamu abin ta ka ba su a cikin al-qur'ani al-awwal babu al-qidamu kila an fahimta dama al-qidamu marafi farko ko to al-awwal kalima al-baqa'u ko al-baqi abin ta ka cikin aqida al sunna al-akhir ko al-awwalu al-akhiru kila an fahimta sannan kalima al-mukhalafatu lil hawadithi laysa laysa kamithlihi shay'un shi an mukhalafatu lil hawadisi ba suna na ba sifa aka so a tabbatar na Allah ya saba ma duk wani abin halitta to Allah madaukin sarki cikin jumla guda yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul bashir sannan kuma yace qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad kaga dunna ya kore al mukhalafatu lil al qiyam bin nafsi wannan shi ma zaurancina al ganiyu antumul fuqara wallahu huwal ganiyu al hamid kalima al ganiyu ita ce ita ce al qiyam bin nafsi duka ma'anarsu kusan sai ka ce ai ma'anarsu guda sai a ce eh amma dai abinda Allah ya makani maka ne shi hida ce a kira da shi sannan kuma duk kalimar da haka tana da shawa in dai ka ji annabi bai kira Allah da ita ba bata zo a cikin alkur'ani ba to duk shawar ta ba ta da shawa ga Allah bata dace ga Allah ba da ta dace da an bata maka ne shi tunda ya ce walillahi al-asmaul husna wajen suna bai kira Allah da sunan ba sannan ce walahul masalul a'la wajen sifa bai sifanta kai ne da waɗannan ba to ka basu yaki a lokacin da duk muna son mu tabbatar da wujudun lahi to a aqida ahlus sunna wal jama'a kokarin tabbatar da annabtu su kai. kila an fahimci wannan shi yasa a cikin wannan hadisi in ji malam an zo da sifa guda biyu manya manya sifatun nafsi wadda aka cewa wujudiyya sifa al wujudiyya shi yasa ma ko su yan bid'a da sun kaso su hada wadanga uku ko biyar din ga الوجود القدم البكاء المخالفة الحوادث القيام بالنفس سنك sunan سنن دا سبا سنك شيء الصفات annafsiya suka ce musu kila tuna ai annafsiya har yanzu dai duka suna tabbatar da nafsu ko eh to a nafsu kawai to sannan wal yadu sannan akwai yadu jami'an ba dai cikin waɗannan hadisai kuma muna ci gaba da waɗin haka cewa nafsu da yadu wa in rage mat unuful jahamiyatu jahamiyati al mu'afila ko da jahamiyawa masu yohin da Allah daga sufofi ne ko da ba su kalimar rajima an tukula ne shine ayi abu ko ba ta so a turmuzar da hanki ko al'anfu mufradi na jam'i ci al'unufu sai a ce abu kaza abu kaza wa in rajaba alfu fulani ko za a turmuzar da hankin wani ko ya sai ba a tabbatar da sai an kausai to ko mutuwa mutuwa yake ya dade kila an fahimta sai dai sigar larabcin wa in rajaba unufu kaza wa in rajaba alfu kaza ba zagi bane a kula abu na je wanda aka so a tabbatar ko da wanda ka ganin shi dai bai so a yi haka ba hadisi ya tabbata lokacin da mun sallallahu wasallam aka tambaye shi game da wanda ya ce la ilaha illallah ce wanda ya ce la ilaha illallah kuma bai hada kowa da Allah bai shika da Allah ba zai shiga aljanna Abu Musa ya ce wa wa in zana wa in saraka kana wa in zana wa in saraka ya rasula wa in zana wa in saraka kana wa in zana wa in saraka walau eh ala rajani anti an fa bi ko yawa ala ragami an fi abi zarri ko abu zarri bai so da sheka magana yace ko abu zarri bai so duk wanda ya kadaita ni bai shirka duk wanda ya kadaita Allah bai shirka da Allah bai shiga aljanna ya rasulullahi shin ko ya zina ya sata ce ko ya zina ya sata ya rasulullahi wa shin ko ya zina ce ko ya zina ko ya sata ko baka so ko ba haka eh <laughs> eh to ma'ana kenan Allah ya samu gani haddathana mal haddathana yahya ibn habib al-harisi قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن محمد بن عدلان وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب وعبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن ابن عدلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه inna rahmati تغلب غضبي idan akwai masu nuska irin tawa wannan nuska wadda aka take kun Abu Muhammad Yahya kila ajibu hadisi na takwas ko mu ce hadisi na bakwai da na takwas da na tara a gurguje ba sai mun karanta mun fassara ba shafi na 28 hadisi na bakwai shafi na 28 hadisi na bakwai mu daidai ji su dun san duk iri daya ne sai mu koma can mu ji wa hadisin yake حدثنا يونس يونس ابن عبد الأعلى أخبرني أنس بن عياض عن الحارث وهو ابن أبي ذباب عن عطاء ابن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي نالت غضبي قال لنا يونس قال لنا أنس نالت to ga hadisin na biyu haddathna yahya shine daidai wancan wanda an fara da shi tun zamu tashi yau haddathna yahya ibn habib al-harithi haddathna khalid ya'ni ibn al-harith an muhammad ibn ajlan sai koma yace wa haddathna muhammad ibn alai abu quraib qala haddathna abu khalid an ibn ajlan an abihi an abi hurairah قال قال sallallahu الله wa الله wa وآله lamma لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه inna rahmati tagalibu ghadabi wadannan hadisai suna ma ne sake maimaito muna yau saboda haka wanda mun kai garasa waɗannan can da muna babin annafsu an haka waɗannan hadisai to ina jin in mutum ya tuna babu wani dogon bayani game da waɗanda insha Allah ta'ala to sai mu koma inda muke kaga kenan in muka ce haddathna yahya ibn habib al-harithi ya gabata an san shi wanda muka ce al-basri al-basri min al-tabaqat al-ashira kuma thiqatun kila an gane yana cikin tabaka al'ashira malamin shi Muhammad ibn Khuzaimah na rahimahullahu ta'ala shi wannan sai kare qala yake yace haddathna Khalid yani ibn al-Haritha a Harith ko tun haka yace yace Khalid sai yace yani yana nuhin ibn al-Haritha kalima yani ibn al-Haritha magana ibn Khuzaimah ce ko ba haka ba mm, shi ya fassara amma dai shi rawin cewa haddathna Khalid sai shi ya fassara wanda aka nahi wane ne Khalid ibn al-Harith shine Khalid ibn al-Harith ibn Ubayd ibn Muslim an gane ba yana cikin tabaka samina tabaka ta bakwai yake ta takwas shi ma al-Basri mutumin basrana. an Muhammad ibn Adalan Muhammad saduqunna yana cikin tabaka ta shidda saduqunna yana da suna dan cewa suna ɗan kirgina sai kaɗan game da hadisan Abu Huraira Mafi yawa hadisan da duk suka fito na Abu Hurairah suna dan bashi matsala Allahu alam rubuta su abbayi kama da kama suka yi mai dai amma sukan ce bai kware mu hadisan Abu Hurairah ba wannan ɗaya na daga ciki cikin layin din da Abu Hurairah take ko illa dai kakkace ha ah, to hadisin ya samu matsala a'a saurara da yake yana yasa shi dalilin malam zai ta kawo durƙula shi turkuna shi ba ta hanyar Muhammadu bin Ajlan ba mun da gane wannan ko sai ya maimaita ta hawili sanadi har yanzu yace wa haddathana Muhammad ibn Ala ibn Qurayb Muhammad ibn Ala ibn Qurayb din nan shi ma thiqatun hafizun sabaka shi ma ta goma yake a shine aka ce ma Muhammad ibn Ala ibn Qurayb al-Hamdani asali malaman hadisi suna kira ne kawai Abu Qurayb ma da an ce Abu Qurayb mashhurun bi kunyatihi da an ce Abu Qurayb shine Muhammad ibn Ala ibn Qurayb wa huwa Abu Qurayb aidan sika ne sabtun naira cikin dabaka ta goma da shi da abdullahi ibn sa'id wannan na tashe duk tabaka guda suke kuma a wannan sanadi dukkan su su biyu almajiran ibn khuzaima na gare su ya karbo shi yasa yace wa abdullahi ibn sa'id al-ashajji ba shi muhammad ibn ala abu ya karbo daga abdullahi ibn ashajji ba a'a su biyu din duka malamai ibn khuzaima ne abdullahi ibn sa'id shine ibn ibn husayn al-kindi shi ma tika ne yana cikin ɗabaka ta goma amma ƙanana bai kai shekaru wancan da ya gabata ba muhammad ibn ala'i ibn kuraibin shina da yana cikin ɗabaka min ausadi tabi'ina in ausa'i a ɗabaka ashira yan tsaka tsaki yake dama kun san kowace ɗabaka akwai shigar akwai ausa akwai kiba na kowace ɗabaka ko to ɗabaka ta goma shi muhammad ibn ala'i cikin matsakaita dabaka shi ko Muhammad al-Ashad yana cikin dabaka ta yara ta siga qala haddathana Abu Khalid yace kamata yace qala ko qala mhm. haddathana Abu Khalid yace Abu Khalid ya ba mu labari Abu Khalid shine Sulaiman ibn Hayyan shine Abu Khalid shi ma kufiyun na sadukun shi Abu Khalid sadukun na yakhti'u qalilan yana cikin dabaka ta samina yakhti'u qalilan yawwa to kaga ba ba mai babu wanda bai kure dama eh illa ko an ce ya kudi an bata haka nan a hadisin akwai kure ko babu babu kure eh duk da wasu wurare ana dan kakkama shi da wasu abubuwa ba wani abu na ba ta hanyar ana gane kaɗayin mutum ko wahamin mutum ta hanyar yan ka tattaro da hadisai ne ko karance karance ne aka yi ta'aunawa da wasu na tare da shi takwarori ne a ga mafi yawa yakan dan saba musu ko kan dan faɗi abinda ba su faɗi ba ha a gane yana ɗan yawan kuskure haka to shi bai da matsala illa wannan amma masa dukunna an ibn ajalan daga ibn ajalan mun koma ga sanadin sama ko muhammad ibn ajalan shi yasa ma da ya dakata wajen muhammad ibn ajalan ya koma dauko mana wannan kenan shi malam ibn khuzaima zuwa ga ibn ajalan shi na da hanya ta ya hayy ibn habibin daga halid al-harras daga muhammad ibn ajalan sannan shi na da hanya ta biyu daga muhammad ibn al-ala'i daga abu khalid daga ajala suna da hanya ta uku daga Abdullahi ibn Sa'id al-Ashaddi daga Muhammad ibn daga Abu Khalid daga Muhammad ibn Ajalan an gane wannan Ali ibn Ajalan an abihi abihi shi mu ibn Ajalan mun faɗai Muhammad ibn Ajalan mun ce sadukunna shi na muka ce ga hadisan Abu hurairah shi kan dan samu dan duhu duhu ko kura kura amma babansa la ba bihi haka suka ce babansa na cikin tabakatin rabi'a shi dai na cikin tabakatin sadisa an abi hurairata radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ce lamma khalaqa Allahu al-khalqa lokacin da Allah ya halitta halittu kataba bi yadihi ya rubuta da hannu ne kataba bi yadihi kaga wannan kitaba ta ba mu san lokacin ta ba in mun ka ɗauko cikin jeren giyar rubuce-rubuce ko yawa akwai wadda ya yi kamla halki samawati al'ardi bi hamsi na alfasana ehe sannan akwai wadda ya yi lokacin halitta annabi adamu akwai wadda ya yi lokacin halitta annabi lokacin kamun halitta annabi adamu da shekara arba'in akwai wadda ya yi lokacin da zai halitta annabi adamu to ga ya ce kamla halkin halka ko ba haka ba kamla lamma khalaqa Allahu khaliqa da duk duniya da duniya duk abin da a cikin ta ko ko al-khaliqa nan ya ce bantu da mutane kamun dai sannan a samu kataba bi yadihi Allah ya rubuta da kannai da hannu ne ya rubuta ala nafsihi kuma rubutun ya azama kai ne wannan ka'ida ya rubuta ma kai ne ya wajabta ma kai ne ko ba haka ba eh atadari ma haqqullah ala al-ibadi wa haqqul ibadi ala Allah ko ba haka ba abinda Allah ka azama kai ne shine ba wani ka azamai ba ba wajibi ba to kama kai ne alƙawari na mi ne rubuta inna rahmati tagalibu gabali jin kaina yana rinjaya kushina adadin waɗanda Allah ka wa rahama sun ninka ninkin ba ninkin adadin waɗanda Allah ka wa azaba kila an fahimci wannan mhm. hasali ma in ba don rahama Allah ba mai shiga aljanna ko ba haka ba hadisi ya tabbata to rahama Allah ce yawa she kaga rahama ta ce amma an kaɗan na halin su kabiyarsu Allah ya bisu da halin su an yi an yi a tsallakar da su amma ina sun kishin jarabawa an yi an yi ko dai a ɗan kakkara musu sahi amma ina sun yi ƙasa a gwiwa sai a kaɗa su ta haka nan amma Allah ɗaukakin sarki mai rahama ne ga al'umma mai rahama ne ga bayi da wancan hadisi da wanga gudana malam da na kasa حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان بهذا الإسناد قال لما خلق الله آدم كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي حدثنا محمد بن بشار بندار كنا وانا معروف هنا نفس المعلمة إمام البخاري قال حدثنا يحيى ينعنه ابن سعيد القطان shi ma yana cikin rijalul jami' yahya ibn sa'id al-qattan hasali ma yana cikin mutashaddidina wajen tasfihi wa shi wa irin shu'ba da sauransu yahya ibn sa'id al-qattan mun ce akwai yahya ibn sa'id al-qattan akwai yahya ibn sa'id al-ansari na'am wannan al-qattan kenan qala haddathna muhammad ibn ajalan shi yasa yace haddathna ibn ajalan hadisin da ya kuma haɗuwa kan ibn ajalan amma da wata hanya ta hudu bi hadal isnadi da wannan isnadi mun ka hada can sama shine Muhammad ibn Ajlan daga babansa daga Abu Huraira yace manzon Allah ya ce lamma khalaqa Allahu Adama to kaje lokacin dazu lamma khalaqa Allahu al-khaliqa to yanzu kara ciki wannan abu mai faɗi ya ƙara tsukewa lamma khalaqa Allahu Adama lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci Adamu kataba bi yadihi ala nafsihi ya rubuta da hannunsa ya azama kai ne yace inna rahmati tagalibu ghadabi wannan ya nuna kenan Allah madaukakin sarki yana da hannu ko ba haka ba malam hadisi na gaba حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عدلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي حدثنا يحيى ابن حكيم المكوم أكشي يتكاري حافظنا طبقة العاشرة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وانت نسمة شيما تكاري سبت حافظ من الطبقة التاسعة قال حدثنا محمد ابن عجلان muhammad shina muka ce sadukun min tabaqati sadisa ibnu ajalan babansa ajalan min tabaqati rabi'a la ba'sa bihi qala sami'tu abi shine ajalan din an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah ya ce lamma khalaqa Allahu al-khalqa lokacin da Allah madaukakin sarki ya halitta ashe kaga ko ya hayyabin sa'id ya ruwaito shi da irin wancan lafazi na al-khaliqa dazu shi ya fassara muna ya kawo muna lamma khalaqa Allahu Adama ashe na da ruwayar jami ashe al-khaliqa nan Adamu ta takaruhi kila an fahimta shikenan sai hadisi ya zan guda kakkace akwai sabani lokacin da Allah halicci annabi Adama kataba bi yadihi ala nafsihi inna rahmati tagalibu ghadabi mun fahimci wannan وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب كتابا وجعله تحت العرش إن رحمتي تغضب تغلب غضبي wayancin hadisai daga na farko da mun ka fara na ɗari da ɗaya da ɗari da biyu da ɗari da uku da ɗari da hudu da mun ka diba cikin kowane lafazin akwai wata kalima wadda dalilin ta an ka buɗe babin wace kalima biyadihi lamma khalaqa Allah wal alka kataba biyadihi kuma ruwaya ta ɗari da uku lamma khalaqa Allah adama kataba biyadihi ɗari da hudu lamma khalaqa Allah wal khalqa kataba biyadihi ko ita sanadiyar buɗe babin ko ba ta sanadiyar ba inda ba don kalimar biyadihi ba ana kawo babin na ta faɗa muku cewa mai ta'alikin wannan littafi kima shi ma na da wannan dan surkin bid'a ko ba haka ba yana da wannan dan surki mai ta'aliki ba in kun kaji ba sai ya ce ni da yi ta'aliki sai ya ce karkashin hadisi na ɗari da hudu sai ya ce sahihun wa lafzu bi sha shabbatun kun gani a ƙasa ta uku ya ce sahihun wa lafzu bi yadihi shadza ta hudu yace sahihun wa lafzu bi yadihi shadha sai ka rasa ne kasan yace shin musun kalimar ya ko ko ni saboda in hanya hadisi ta ingantacce to hatta da su duwan dan karnin gana yana ina jin ma ma za da alaƙai da hayati ko da ya rasu wuce shekara goma da rasuwa ba in ma ya rasu wajen rasuwa ta ba to muhaddisul asari ko muhammad nasir al-albani in ta faɗi wajen hadisi ya inganta hadisin gaba ɗaya ɗalibinsa hamma ya yi littahe na raddi wa ɗalibinsa samir ya yi na raddi kan mai ta'alikin ga da yake ƙoƙarin ya yi musun kalimar yadu ba kalimar yadu ba ina jin kuna biye da karatun yana ta son ya ɗan kokkore wasu aƙida in dai ta yi mai nauyi bai iya zuwa tsara hakan ya ce bai cewa sai ya kirgini ko ya soki hadisin ko ya ce shi zuzu ya za ka ce shi zuzu ibnu kuzaima saboda yake kawo hadisin shahazza bai santa ba kaddarani ai ba mu ce ibn khuzaima masumi na ba wanne na daga cikin su na sama su imam al-bukhari su abu dawud da su tirmidhi suwa ya shazza yace wannan kalimar bai yi su zubunta babu kila fahimta muhammad nasir albani a cikin sifila ya kawo hadisin kuma inganta hadisin kuma bai ce akwai shazun ba da shi ibn baz hadisin ga kai ta hujja kan Allah na da hannu a wurare da dama mabambanta hasali ma a cikin majmu'u fatawa lil aqida kashi wadda mujallaji 50 na sun kai yanzu mujalladi 25 fito ba ba buga saura ba yana ta hujja da wanga hadisi kan biyadihi biyadihi da dai kawo hadisi ya gangaro kan wannan inna allaha kalama khalaqa allah wal harka kataba biyadi sai ga to shi abu ya haya sadusi dan ga kowanne aka ce mai susi baka san me kamhi ba ko ba haka ba saboda haka ku huɗu da wannan taliki ba taliki na mai kyau ba na yi ta bibiyar taliki a wani kitabil akhirih to wurare da yawa ya kurakurai wani bangare na ilimin a harkar hadisi wani bangare na bangaren aqida wani bangare na wahami ba ni na wahama ki ba a'a sai a koma bibiyat wasu irin mallamai ne da abokai ne da almajirai ne da yawa sun ta mai raddi ina ganin kila wani abu da yaka samu wasu mallamai shi samai ko ba haka ba eh Allah ta mu gani saboda haka kalimar tana nan aqida tana nan shi yasa Samir yayi kakkausa suka game da shi hakan Samir da yana kakkausa suka yace kai ina ganin dan bid'a na ka sunya yawa sunna illa ya kama doka littafin sunna yana tashi haka yake amma ala kula halin ina ganin cewa sabir ya yi zahi ko ba haka ba mun dai ce kila ahli sunna na amma wasu kalamai kai mai ya faɗi ko ba haka ba saboda haka hadisin dai ingantacce na babu shuguri kalimar yadu an fahimci wannan mhm. sannan kuma ya aka cewa shabu kaddara in ya zan wai samun hadisin ga na ƙarshe shi ka sa ka ce ma saura shazun yaya duk dai ka samu wani hadisi ya zo lafazi shi ko wani cikin wani hadisi jisan wannan hadisi guda ya zo babu wancan lafazi. sai ka ce shi ke nan wancan lafazin an samu kari sha zo haka ka'ida amma ka babu biyar su sika ihin babu kila ijabi ko ikhtisari saboda haka cewa wai dogaro ga wanga shi ke nan abin da ya kasu gashi nan haddathna ya hayy ibn hakim haddathna abu ahmad an Sufiyana, an al-a'mashi an zakawana an abi hurairah hadisi na ingantacce ta hanyar sanadi an annabi sallallahu qala lamma khalaqa Allahu al-khaliqa kataba kitaban waja'alahu tahta al-arshi inna rahmati tagalibu gadan yake babu biyadu to shi kina zan dalili duk dai wancan hadisi ya faɗi wanga shi kenan babu duk kuma jeran je waɗancan ba ruwaya guda ba a yi ta yi ta maimaitawa hanya guda ta buge su kila an fahimta saboda haka ba hujja ta ba shi za sai da yake na son haka sai ce sahihu sai sai ya gunsu ko to sahihi na babu wata matsala amma samun yadun akwai ta in kuka kula haka ya yi muna da wasu hadisai ma ba wadan ba da duk an kawo sai ya ce zikirul yadi shaza ko ba haka ba to ina jin kila akwai wata matsala game da shi bari za mu tashi gaba da irin cin karo da hakan duk mu kiyaye wani hadisi ya hadisna ya haya bin hakim shine al-miqwam malamin ya ibn sa'id wancan dazu na hadisi mai lamba 104 حدثنا abu ahmad الزبيري an sufyan as-sauri an al-a'mashi wannan sufyan as-sauri da ba sufyan bin uyayna ba a kula sosai an al-a'mashi shine Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad an Zakawan shine Abu Salih Sikatun an Abi Hurairata radiyallahu anhu hadisin bai da matsala an annabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba kitaban wannan ma ya kawo ma shi din ya ƙara baka tabbacin hadisin akwai shi ko ba haka ba asalin hadisin akwai shi lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba kitaba lokacin da Allah ya halitta halitta ya rubuta wani littafi wa ja'alahu tahta al-arshi ya sanya wani littafi karkashin al-arshi a cikin sahih bukhari da hadisin nan yazo ya ce wa ja'alahu ala al-arshi ala al-arshi a cikin muslimu da ya zo ya ce waje alahu faukal arshi fauka ya ce faukal arshi yawa a cikin ibn hibban ya ce waje wa huwa marfu'un faukal arshi gashi alal arshi a cikin bukhari faukal arshi a cikin muslimu marfu'un faukal arshi a cikin ibn hibban ya yi tawahal da mutane hatta da ibn hibban da ya zo fassara kuma ya fassara kuma malamai sun ka goya mai baya sai ce kalima fauku yadda nika gani tana cikin zawatu abubadin kalima ce mai guda amma mai ɗaukar opposite ta ɗauki sama ta ɗauki kasa muna da irin wannan cikin kalimomin larabci akwai kalima aljalilu tana nuhin babba tana nuhin karami kalima aljalilu kila an fahimta to irin kalimomi akwai haka nan sai ce to fauku ita ma tana cikin wannan kalimomi mai ɗaukar sama mai ɗaukar kasa yace tana ɗaukar haka nan har yayi ta kakkawa a mufassirina a cikin fadar ayat Allah fadar Allah da yake cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'ubatan an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha ko sai ce wajen fama fawqaha malaman tafsiri sun fassara ha ai kaga inda Allah yana jin baya jin nauyi ko kunyar ya buga misali da sauro don kana gane kankane ko ai to magana birbishin sauro abinda ya sauro girma ba ma sai an faɗe ba ko ba haka ba an san shi bai jin kunya buga abin da ya sauro tunda ai ma abin da suka challenge suka musu ni yasa yake bugawa da ɗan kanana bai buga da manya bai buga misali da manya to sai aka ce fa ma fauqaha ma'ana fauqaha ai fa ma tahtaha da abin da bai kai sauro ba yayi mubalaga ko ba haka ba abin da bai kai ma sauron ba Allah na ya buga misali da shi sai suka ce fauku wasu masu tafsir suka ce fauku yana cikin zawatu azzadin yana ɗauka fauka birbishi yana ɗauka fauka karkashi wasu suka ce a ah, kalma fauku birbishin ta kalmi amma a cikin ayat fa ma fauka da abin da abisa ga sauro wajen kankanta ya tsere ma sauro zama karami <laughs> kila gane kaga duk ɗaya gidan jiya ta kenan ko ba haka ba da abin da ya tsere ma sauro wajen zama karami da ka da abin da a ƙasa ga sauro ai da duk gudana eh ala kullu hali dai kalima fauku suna cikin ababadu sai ruwayat ibn khuzaima ta ƙara fito wani da abin hili sai muka ji natsuwa shi ta ni in lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba kitaban wa ja'alahu tahta al-arsh sai ta muna ko da akwai ka fassara fauka ko da akwai fassara ala sun zo haka to ta hata al'arshi ita fassara alin don ka'ida al'arshi laysa fawqahu shay'un illa Allah ko ba haka ba babu abin da bisa al'arshin ba Allah ba to ta hata al'arshi shine addinai inna rahmati tagalibu galaji akrabu babu zikri sunnatin rabi'atin مبينة ليدي خالقنا عز وجل مع البيان أن لله يدين كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم بيديه وكما أعلمنا أن له يدين مبسوطتين ينفق كيف يشاء حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وابن فضيل عن إبراهيم الهجري babu zikiri sunnatin rabi'atin an batun hadisi na hudu ko mai magana akan hannu ila an fahimta malam zai ne babi hadisi guda a cikin ne babi amma sai kokari ya nawa'a ya kakkawo duruku ko eh duwa da kake gaskiya dole sai kai saranda ga wani duwa da kai inde ba in dai kana son gaskiya eh in ka ki wancan to ga wani in ka ki wancan to ga wani hadathna yusufu ibnu musa qala حدثنا جرير وابن فضيل عن إبراهيم الهجري ولن ندك متاني إن بند نكرش Ibrahim الهجري dukan su ja game ka ce sikatun sabtun yusufu ibn musa ibn rashid al-qattan abu yaqub al-kufi sika ne min tabaqati al-ashara yusuf ibn musa wannan ya sake maimaituwa can ya, ya taba buce mu yusuf ibn musa kuma yakan karbo daga jariru jariru ibnu abdul hamidi ina jin kun tuna da shi lokacin da muna ma hadisin hadisin ga da muka karanta wannan muzakkara eh hadisin khalaqa Allahu adama ala suratihi ko ba haka ba jariru ibnu abdul hamidi a cikin wanda an kai ta artabu kai ne ko ba haka ba jariru ibnu abdullahi tikare shi ma su biyu da ibnu fudailin ibnu fudailin su biyu sun ka ba yusuf ibnu musa labari ibn fudail shine muhammad ibn fudail ibn ghazwan shi ma fika ne su biyu din nan da jariru da ibn fudail su sun ka bayu su ibn musa labari su ko sun karbo an ibrahima ibn muslim al-hajari to ibrahim ibn muslim al-hajari din nan shi dan illa wajen malaman hadisi suna ce mai layyin al-hadisi hadisi ne taushi garai suna da matsalar ne matsala da matsala harda saboda haka in shi kaɗai baka hadisin akwai shakku ko ya mance ko ya kure har da ce ba haka take gangaran ba kila an fahimta to in wannan ne kaga in mun ka samu wasu hanyoyi ingantattu masu inganci marasa marasa shi Ibrahim bai shigo cikin su ba kuma dukkan sai katon na hadisi ba ya gani ingantacce ba to akwai su kila an fahimta saboda haka shi wanga hadisi ko ka samu Ibrahim al-Hajari kana ya ta sahihu ala ba sai ka shi wannan isnadi shi wanga Ibrahima al-Hajari ya gito shi dan ka matsala ga hadisin amma hadisi ingantacce na shi yasa ma malan ga hitan ya fadi yace sahihun wa isnadul musannif da'ifun ko ba haka ba to wannan haka yake da wadacci din ibrahima ibn Muslim al-Hajari shi na da dallinu taushi ga wajen har dadi أما بري مساك ما يميت حديث مجيء وترواية حدثنا محمد بن وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال ابن يحيى يرفعه قال إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي فيبسط يديه فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه قال فما يزال كذلك حتى يطلع الفجر وقال ابن يحيى فيبسط يده ألا عبد يسألني فأعطيه وحدثنا محمد بن يحيى الذهلي نعم أنت محمد بن يحيى الذهلي تقارن كوكو وند أشكل طبقة a Imamul al-Bukhari rahmatullahi alaihim ajma'in da Muhammad ibn Yahya az-Zuhli da Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari duk tabaka guda suke mun ta faɗin game da shi ta sun dan samu dan artabu ko ko dan munazara tsakanin Imam Bukhari da sauransu amma da bangare hadisi bai da masaukatin tiya thiqatun sabtun hafizun musannifun qala haddathna Ja'far ibn Auf Ja'far ibn Auf a shi ma shi wancan Muhammadu ya hana cikin tabaqatul hadiyata ashara ta goma sha ɗaya yake tabaqat su Imam al-Bukhari yake su yan goma sha ɗaya na tabaqa shi ko Ja'far ibn Aun ya cikin tabaqat tasiya tabaqa ta tara take shi ne Ja'far ibn Aun ibn Ja'far ibn Amr ibn ibn Ja'far ibn Amr ibn Quraysh al-Makhzumi mhm, shi suna ne Ja'far babansa Aunu kaka ne Ja'far kuma sannan kakan kaka ne Quraysh al-Makhzumi cikin kabilar Makhzumiya kabilar ummu salama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma saduqun na duk da zamanin saduqun akhraja lahu al-jama'a sai imam al-bukhari da imam muslim da sauran su hidda hadisi ne saboda ganin da aka yi na irin mai taka tsantsan da sauransu duk da wajen har da koko wajen wani abu ya zama saduqun amma yana cikin dai dabakokin koko mutane sun ka tsallake daga جعفر بن عوف قال حدثنا إبراهيم الهجري شنا an gane. Ibrahim ibn Muslim al Lainul layin kamar da mai takaribi ya ambata ibn Hajar al-Asqalani cikin takaribu ta habibi an abul ahawasi daga abul ahawasi abul ahawasi cikin ruwata suna da yawa sun yi bakwai sun ta sama goma abul ahawas kuma akan yawan cewa abul ahawasi cikin su akwai fiqatu akwai du'afa'u akwai munkarai da sauransu shi yasa kullu an ka faɗi sai ka bi tabakar da suke akwai wanda zaka sami tabaka ta bakwai eh da'ifun akwai wanda zaka sa mai dabaka ta shidda amma in ka diba wannan wa mai karbuwa ga Abu Hurairah na kila ka gane kaga ashe dabaka saniya yake ko eh dabaka saniya sunan shi awfu ibn Malik akula ta hanyar suna za ka gane bambancin su al-Ahwas akwai in sai ka ji an Abu al-Ahwas sai ka ko al-Ahwas da'ifun to ka dibi sunan shi suna ne shi wannan awfu ibn ay awfu ibn Malik aljushani aljushani akwai abul ahwas alhimsi shi dan himsu na sham shi kuwa ga aljushani ana danganta zuwa ga kabila tai mina dabakati sa'iya tikatun kuma in ma kana son ka kara gane wani na shine abul ahwasi Almadirin abdullahi mas'ud to shi fika ne to dan da an ce an abdullahi shine abdullahi bin mas'ud sai an fahimci wannan sai ga kokon ɗabi'a ta gudana da harshe cikin sahabai abdullahi sai a bashi ga abdullahi masudin kasari in ba ga malaman madina ba in ba ga imam malik ba mafi an yace ana abdullahi shi na abdullahi ibn umar ko saboda shi a garin madina lokacin nan amma abdullahi ibn masudin bayan rasul mun sallallahu alaihi wasallam mun san ya hijira koma kufa ko mhm, shi sa da dalibai ne kufiya aka cewa shi ma abul ahwas din nan in ka faɗi suna ne kace auku ibn malik al-bisani sai kace al-kufi don can ya haɗu da abdullahi ibn masudin ana abdullahi ibn masudin an fahimta in kuka diba sanadin hadisin ga ibrahima ibn muslim alhajar ya dan da matsala ko shi na nace to sun samun haka ba shi ya dalilin suka hadisi ba hadisi ingantacce na ya haito a cikin imamu ahmad ya kawo shi a kamar da samir ya da shi ya yi takaridin sa ya ce ya imam ahmad ya ruwaito shi ya ambata Imam Ahmad ya ruwaito shi a juri ya ruwaito cikin a sharia allalika ya ruwaito shi a duka ga sun ya kakkawa nambobi ne kuma ya yi magana kan hadisin ce hadisin ingantacce na bai da masuka tsaya ko da an samu nan hadari ya gito to duk waɗancan hanyoyi babu hadari ciki kila an gani Ibrahim alhajari saboda haka babu wata matsala game da hadisin hadisi na ingantacce kala kala rasulullahi daga abdullahi ya ce manzan Allah ya ce wannan ita ce hanya da ita ce ɗayan hanyar wa ƙala ibnu haya amma muhammadu ibnu yahaya an gane cewa yarfa'uhu da ce an abil ahwasi an abdullahi sai yace yarfa'uhu da cewa yarfa'uhu da cewa qala rasulullahi da daina yarfa'uhu ya daga shi ya maida hadisi marfu'an hadisi marfu'un daga annabi sallallahu alaihi wasallam ni annabi ka cewa mu saurara kalimar yadda muka gada inna Allah ta'ala yaftahu abwaab as-samai Allah sarki yana bude kohoyin samaniya fi sulusil laylil baqi idan ɗai bisa uku na dare na ƙarshe yan rage albaki na qarshe. ma'ana wanda ya saura ko in ka kasa dare kashi uku sulusul awwali ya wuce sulusul awsadi na tsakiya ya wuce sulusul akhiri huwa albaki shi yayi saura yawan wanzu to lokacin nan Allah zai bude kohohin sama Fa ya ba so doya dai sai shin hida hannayensa an gane ba wannan wace ruwaya muka ruwayan Yusuf bin Musa ita muka yi mai namba ta 106 yace ya ba so doya dai sai shin hida hannayensa ko ba haka ba sai Allah hannu biyu gare ko fa ya kula sai ce ala abdu shi ina bawa ala shin ko ka ce mata littanbihi ko ka ce mata linnida'i a nuga gaba ala abdun ehe Allah ya judu ko ala ya judu ehe ala kamar ka ce ya an gane ala abdun shin ina wani bawa ya ni mai roƙona hau iya wu'in bashi ƙala sai annabi ya ce fama ya zalu kazalika Allah bai gushewa yana shimfiɗe da hannu ne kuma yana faɗin ina wanda zai rokan in bashi hatta ya tsa alfajaru ha alfiri ya keto wannan ruwaya wa riwayat Muhammad eh, riwaya Yusuf ibn Musa ta farko daga Jariru daga Ibrahim Hajari sai ya ce wa qala ibn amma ruwaya Muhammad ibn Yahaya az-Zuhli wanda ya karɓo daga Ja'faru daga Ibrahim daga Abul Hawasi cewa ya faya busudu ya dahu ba ya daihi wannan da bambanci da ya daihi da ya dahu duk ɗaya na ko ba haka ba sai ya shimfiɗa hannu nai sai ya ce ala abdun ina ba wanda ya tsalu ni zai roƙe ni utiyahu in bashi fa utiyahu in bashi an fahimci wannan kalimar da muka nema faya busudu ya daihi ko faya basudu ya dahu ko ba haka ba kuma hannun Allah ya tabbata bari ma na yi mana shi kada Abu Bakar qala Abu Bakrin خرجت هذا الحديث بتمامه بعد ذكر نزول الرب عز وجل كل ليلة بلا كيفية نزول نذكره لأننا لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه إما في كتاب الله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس جميل قال أبو بكر وأبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة يتي خرجت هذا الحديث نا كوم تخريج وانا حديثي ma'ana na ambaci ruwatu ɗaya ne daga دغوان daga كاو daga wani خرجت koma kharrajtu hadha alhaditha na yi takharijin wannan hadisi bita ma bihi duka daga farko ne har karshe ne da duk kuma ruwayoyin بعد ذكر نزول azza wa وجل bayan na ambaci Allah madaukin sarki zai sauko daga sama a can bajin akwai hadisin na mai bitashi wannan ba bai na zo muna inda zai ambaci Allah madaukin sarki zai sauko mun san hadisin ba eh gaske to na kawo ga hadisi na fidda hanyoyi ne duka kuma zai sauko yaushe kulla lailatin kowane dare bila kaifiyati nuzulin nadhkuruhu babu wata kaifiya ta sauka wadda za mu ambata ba a ba da sifa ba cewa yana takuwa takal takal da step kamar da ka takuwa dan bida aka cewa kuna nan haka ba haka muka yi ba ba ce an kai hira zai yi maka matsuntsu ba sauka angulu zayi ba ba sauka jirgi zayi ba ba mu san irin saukar ba in dai har Allah shi karan kai ne ba mu iya sani ne mu siffanta shi da shi mu kun ganai to na muka san aiki ne kuma ko ba haka ba kamar yadda ka san zatul lahi ta mun jahilce ta ba mu iya ba mu ganin zatul lahi haka nan sifatuhu kaifiya a kula sosai kaifiya wal kaifu majhulun wada imam malik ya ce da sauran kuma ya tabbata kuma wasu su'alu anhu bid'a in kace muna kaifa yanzilu mu ce dan bid'a na ko ba haka ba ba mu sani ba don Allah bai sanar da mu ba don ko ni don ko anna don saboda mu la nasifu ma'budana ba mu siffanta abin bautan mu illa bima wasafa bihi nafsuhu sai abin da ya siffanta kai ne da shi in ma fi kitabillahi aw ala lisani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abin da siffanta kai ne da shi in ma cikin littafin Allah da kai ne cikin littafin ya faɗi ko ko ya sanar da annabi ya faɗi da harshe shi annabi sallallahu alaihi wasallam a shi kaga shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗi ma har yanzu abin da Allah siffanta kai ne da shi na wa ma wa shi rasuli ba wani abu na ba illa balagun mubin ko ba haka ba illa wa ma'anar rasuli illa al-balagh ya bi naqal al-adali kuma abin da duk zamu faɗi sai in adali ya cirato shi anil adali daga adali mausulan ilaihi العدل عن العدل العدل عن العدل موصولا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هيا كي النبي صلى الله عليه وسلم لا ba mu hujja da mursalan hadisi ko makaduwai ko sun kace ko da isai kaga ashe in mal na da wannan aqidar kuma ya kawo wannan hadisi ne ka nunawa a waje ne sun inganta ko ba haka ba a waje ne ingantattuna ko da ka samu dan wani da hakkin zina ba illa bace saboda ni saboda hanyoyi rututu ingantattu waɗanda babu wannan sun tabbata ko ba haka ba eh babu magana cewa ka ce maka za shazi ka ce maka za bai tabbata ba ko ba haka ba eh wala bil akhbar al wahiya kuma ba mu siffanta Allah da hadisai wahiya rubabbu masu taushi sannan wala na hatajju aidan fi sifati ma'budina ba mu kawo hujja wajen siffanta abin bautan mu ba mu kawo hujja bil ara'i wal maqayisi da ra'ayoya da kiyase kiyase da kaza ya zan kaza da kaza ashe kaza na eh kaza da kaza sai kaza ya kaza idan ba kaza ba to ai kaza ba a kaza ko ba haka ba eh duk wannan matsayi suna wanda ba su da matsayi ba su da ma'auni cikin mi cikin wanda baka sani ba ko ba haka ba shi ka faɗa ma kai ne baka da faɗa ma ba kuma ka kama lalabi ina jin ai babu adalci cikin harkar ina jin sallallahu alaihi lokaci mu shiga musawan gaba ne ko muhara saura miki goma sha biyar lima akwai tambaya babu tambaya babu zikiri sunnatin khamisa duk inda minti goma biyar babu zikiri sunnatin khamisatin sabatat annali تثبت أن تثبت أن لمعبودنا يدا يقبل بها صدقة المؤمنين عز ربنا وجل عن أن تكون يده كيد المخلوقين babu wannan shine babu na goma sha biyar amma a babe a fagen ambaton sifa ta yadu ce zikir sunnatin khamisa hadisi na shidda to subitu ko to sabbitu mala ita wanda kana duk wanda yace yayi daga tus da tusbitu da tusabbitu da asaluhu sabata sulasina ana ta'adiya da tad'ifi ana ta'adiya da hamza ko kace sabbata ko kace asbata jaza ko ka takaraka Allah to mudari'in insa sabbata sai a ce yusabbitu asbata sai a ce yusbitu ko ba haka ba yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli ثابت في الحياة الدنيا باب ذكر سنة خامسة خامسة تثبت كو تثبت أن لمعبودنا يدل mai tabbatar da Allah maɗaukakin sarki mahalicinmu ko kuma abin bautanmu ma'bud abin bautan mu shina da hannu kuma hannun da ya qabalu biha sadaqatul mu'minina yana karɓar sadaqan mu'mini in sun kai sadaka sai karɓe ta azza rabbuna azza rabbuna wa jalla Allah ubangijin mu ya wuce ya ɗaukaku an daga an takuna yaduhu yaka yadal makhluqina wai hannu ne ta zan irin hannun mahalukai Allah wuce haka nan har a ce Allah na da hannu har sai ka kama imajini irin hannunka subhanallah Allah ya wuce haka nan An wada kasan zatin ka ya bambanta da zatin Allah ko haka siffa ka tabbata da siffa Allah in dai kai ka san kai kai kai ba kai Allah ba ka manta da Allah ko ba haka ba to haka ya duka ya manta da Allah sai ba hada ku Allahu huwal khaliqu wa anta al makhluqu haba ai ka san bai ko haduwa to masha Allah ko ni ka basu wa ka san an ban baka irin nawa kila an fahimta an gane ai ko ba haka ba ni ka rabo in baka kaso irin nawa ina ganin kila ba kai baka haka Allah ya حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون عن محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري مهري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فيجعلها الله في يده اليمنى ثم يرديها ثم يرديها كما يردي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تسير مثل أحد حدثنا محمد بن بشار بندر كينان بندار كينان رجال البخاري من رجال البخاري من شيوخ البخاري ما بقى من رجال من شيوخ البخاري قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون وأن يزيد ثقة متقن عابد من الطبقة التاسعة آه كما روى له جماعة دو أبو سو سو سو, سو إمام البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي دا تستورنسو من رجال الجماعة sikatun na abidunna na abidun na ko cikin malaman hadisi ka san akwai dan ƙari sai waje an ce abidun wani kaji an ƙara mai musannifun yana da kokarin rubutiya wallafe wallafe shi ko wani kokarin ibada to wannan abidun sun ka ƙara mai an muhammad ibn amr muhammad ibn amr ibn alqamata al suka ce sadukun an gane ba eh lahu awhamun ko ba haka ba amma wannan amman ba cewar da an kai lahu auhamun hadithu in ji Muhammad Nasir da Albani yana cikin al'aƙalli ko kaki ko kasu hasanullah ko da bai da shawahidu kila fahimta ko bai da shawahidu hadisin Muhammadu ya ce hasanun ya sha maimaitawa shi Muhammad Nasir da Albani game da in yanzu hadisan Muhammad ibn amru yana magana kan haka nan ballantana ma wannan hadisi ma'rufun na sananne na gashi ya haito hanyoyi da dama illa dai wannan hanya ibnu Khuzaimah ce عن سعيد ابن أبي سعيد مولى المهري حسن الحديث كوثقة وثقه كما محمد الناصر دي البانيا مغنى سعيد ابن أبي سعيد دنا مولى المهراني أتكن سلسلة ناشي كما يا مغنى كيلي كما يا وثقاشي ban san ni malan kamihi ba yace majahulun in kun ka diba shi mai ta'aliki ya ce majahulun na gashi na yace sayyul matan da'if al-isnadi kasa kadan can yace fi isnadi sa'id ibn abi sa'id maula al-mahari wa huwa majhul sai dai majhul ladaihi ko ko majhul ladaihi shi bai san shi ba eh an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna ahadakum manzo sallallahu alaihi yace dayan ku la yatasaddaqu bitamraki, zai sadaka da dabino yana sadaka da dabino kwara guda ta dabino ta din nan ta'ul ifrad ta ba ta'ul ta'rif ba ko ta'ul ifrad aka ce mata idan an kasa ta'un ga abu wanda bai haihuwa ko ba ganin haihuwa ta misali kwara guda ka ce tamratu ai na jin ba ba la talidu ko uhm, la talidu don kaidar ta'rifi ya an kasa ta ga lahu farjun wa yalidu shi kaidar malaman lugha in ka ga sun sa ta'ul ga wata kalima to kadiba kalimar nan laha farjun kamar ka ce fadimatu aishatu zainabu hindu da'adu kaga mata na ko laha farjin ko sannan kuma wani ko tare duga al'ada ko ba haka ba eh amma in kasa shi yanzu ga wani abu wanda ba ba bala yalidu kamar ka ce tamratun batun ko eh kurrafatun eh dami kuma da duk sauran abin zaka wadi ka sa mai tun kuma ga al'ada la yalidu walaysa lahu farjun sai a ce da ifrad aka ce mata mai nuna abin nan kwara guda a lokacin da kana son ya koma jam'i sai ka cire tudin da ka cire tudin sai ya koma jam'i kila an fahimta kamar ka ce tuhumatu tuhuma guda sai ka ce tuhamu ka jam'i tuhumomi da yawa kila an fahimta mm-hmm. da duka cire tu shi kenan shajaratu ice guda da ka ce shajaru ya zama itace da ka ce da'iratun ko ɗairatun ko ɗairun mm, da ka ce da'iratun ko da ka shahitu sai ka ce ɗairun ya zan jam'i ko to sai a ce mata tawul ifradi to bit tamrati da dabino kwara guda amma min dayyibin ta halal don ko wala ya qabalu Allah illa dayyiban wala ya qabalu Allah illa tayyiban Allah bai karba sai mai zargi ko muna da hadisin Abu Hurairah ba wannan ba wani kuma wancan ko inna Allah tayyibun la ya qabalu illa saboda haka da sharadin dai zan min tayyibi to in Allah zai karba zai karbe ta fayaj'aluha Allah fi yadihi al-yumna Allah ya aza wannan abin da ka bashi a hannu ne na dama wakilta ya dai yaminu ko a hannu ne na dama summa yurabbiha sannan Allah ya rinka renonta ya rinka kokarin yana kokarin tattalinta tattali yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu kamar da ɗayanku ka tattali ka renon faluwahu dan dukushi ne an fa dan dukushi dan karamin eh, doki ko fulu karamin doki aw fasilahu ko dan karamin rago ne dan karamin eh, raƙumi ne kalima falu karamin cikin kananan dawakai kalimar fasilu cikin ma ka samu ne amman karami alfasil والفصيل هو الذي يتبع نفسه akwai حديث ما bari an بتعمل muku shi da sai ya manzo Allah ce salatul awwabina hina tarmadul fisal an gano hadisin kalimar fisal jami na fasilu fasil a kula da sadu fa fasilu guda fisal jam'i kila an gane ba ehe karimu kiramu azimu izamu kila an gane ina so a gane jam'i din ehe kaga kenan fasilu fisal to salatu wabina hina tarmadul fisalu ya fassara sallah ta makusanta Allah masu komawa ga Allah ma'ana sallan nafila wace nafila sallar duha ana son a ta hina tarmadul fisalu lokacin da rana ko ko lokacin da a ya fara zafi kira umma idan ana lokacin sanyi ko ko da sahire ko ba lokacin sanyi ba sai su fito waje su kwakwanta a cikin inda babu inuwa su kwakwanta saboda mi saboda sanyin dare ya sa yashin nan ya yi sanyi daɗin kwanci su kwanta su yi ta birgima to haka za su kwantawa ko tun karhe shidda ko karhe bakwai ko karhe takwas ko karhe tara har zuwa goma har zuwa shaɗai ɗaya kan da zuwa sha yashin ya fara zahi ko to in ya fara zahi ni za su yi da sun ka jiya sai su ji zahi su juya su riza sai su kama konewa ko kalimar ramadan shine konewa lokacin da hina tarmadul fisalu lokacin da kananan raƙuma in suna birgimi bisa yashi za su je zahi za su kone sai su yi ni kenan sai su taso su komo inuwa to lokacin nan aka sun ayi sallar duha ya fi fifiko a fahimta kenan wannan lokutan sallah na ana yin ta da zaran inda tulu alfajari idza irtafa'a ash-shamsu qaida rumhin ko in lokacin karhanci ya wuce da karhe tara ko ku ce ma takwas kana a dukka zuwa tara tara zuwa goma kana a dukka goma zuwa sha ɗaya kana a dukka sha ɗaya yawa yahi kila an gani amma ga wanda bai kasuwa lokacin nan bai ofis lokacin nan bai bisa mota lokacin nan amma kaga in zaka je kasuwa ko ka san daidai wannan lokaci sha ɗaya ko goma ba ka samun dama to ya dukka tun takwas kamun ka hita Allah samu gani ana kuna ana bin muka son a gano fasil fasil ehin to kamar yadda kasan ɗayanku na tarbiyyantar da na a renon ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan dukushin shi hausa ta yi yawwa ko a ko ta hausa ingantatta ta ɗan ƙaramin doki jaririn doki shi ya fulu ina ce ɗan dukushi ya yi to to to shi ɗan na raƙumi hajjizan cewa eh ko mana ya ce ɗan dangwali ko yau waɗan dangon ya ka ba eh ban ba to kaji sa sa haka nan <laughs> ka wata <laughs> yawa to an dai gane yayi eh asaka ko gara kuni asaka ko to masha Allah jazakallahu khair yace asaka to haka nan hatta tasira haka Allah bai ci gaba da tallafi rainon wannan sadaka hatta tasira mithla uhud hatta kai kaman uhud ni amma hal shahida nan fayaj'aluha Allah fi yadihi haya kara da cewa al-yumna ko kaga dun dai ka a dai kare ta kai dan bilia kai ce fi yadihi ya ce fi ni'matihi to in ka ce fi ni'matihi to ai ni'matu babu yumna babu yusra da jin yumna ko yusra to sai hannu ko ba haka ba Allah samu gani ina jin lokaci ya daidai takwas da rabi ko mu kuma abinda za mu karanta yana da alaƙoƙi sosai kada mu yi gudu sosai ah, <laughs> wani babu yamma fasara ba to assalamu alaikum ce malam ana ammanta ba a fassara sunna ko ƙida ta sha hudu ba ehem sha hudu ba kafin a karanta hadisin yana nufin wai da manka ce babu suna ta rabi'a <laughs> an ja bakin aiko an karanta an gane wannan ina jin ehem ai karatu ina jin karatun wannan manya na aka yi ko yawa <laughs> yawa <laughs> Allah ta gane subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik